أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. uwan musulmi, muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya, ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa namu masu tarin albarka. Cikin wannan darussa ɗin muna karantar da kawunanmu aƙida wadda ta shahi addininmu na musulunci. muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kowane darussa wannan namu ya fa'idantar da mu ya ba mu fahimta mai kyau da kuma samun dacewa da aikatawa domin mu samu nasara a cikin wannan duniya ɗin kuma mu samu tsira da ya samun yarda shi da aljanna insha Allah subhanahu ta'ala a ranar gobe lahira na'am yau muna cikin darasi na hamsin da biyar wanda mun kawo daidai inda muke bayanin mahangogi ko kuma mu ce tunani na magabata waɗanda suka wuce dangane da abin da ya shahi sifofi ko kuma mu ce sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ban manta ba abin da ya samu muka zo da wannan zantuttuka mun ce saboda tambaya da muka yi tarhi Wanda wani yana iya ishkal kamar da muka ce ya ce shi bai ganin mutum yana iya gane haƙiƙanin sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda daga nan ne muka ce idan muna so mu ba da amsa kan wannan tambaya dole mu kawo tunanin magabata game da wannan mas'ala ɗin. Saboda haka, abin da ya wuce mun kawo tunanin wanda suke kamanta sifofin Allah da irin sifofin mutum. Sannan tunani na biyu, mun yi bayanin waɗanda suke tsarkake sifofin Allah daga sifofin mutum suna ganin hankali bai iya tunanin wannan sifofi ɗin. A yau muna cikin masu tunani na uku wanda su suna ake ce ma wai masu tunanin tsakiya. Kenan su ba su ganin bayiwa a kamanta sifofin Allah da na mutum, kuma ba su ganin kawai misali a tsarkake a'a suna ganin duk ana iya wannan amma kowane da muhallin shi. shi yasa ake ce musu tunanin tsakiya su wannan tunani ɗin suna ganin hankalin mutum yana da ƙudura na gane sifofin Allah subhanahu wa ta'ala kenan saɓanin tunani na biyu wanda suke tsarkakewa suna ganin hankali bai da ƙudura sannan kuma wasu sifofi na Allah suna kamar na mutum amma ba wai ɗari bisa ɗari ba irin sifofin Allah haka ne ke da kwai ga sifofin mutum ko kuma ce irin sifofin mutum ɗari bisa ɗari su ne ke da kwai a wurin Allah subhanahu wataala a'a ba haka ne ba kamar da su wa'anci suke kamantawa har suna nuna Allah yana iya ya zo yana da jiki yana da kaza wannan duka kuskure ne saboda sun wuce iyaka shi ya sama muka ce masu tunani na biyu sun ga wuce iyaka wa'ancin suka ce kai su sam suna ganin ma hankali bai iya ganewa To a yanzu dai a taƙaice abin da muke son mu gane, ita wannan mahanga ɗin tana ganin ta hango Allah subhanahu wa ta'ala ya hore ma ɗan adam hankali wanda da hankalin nan nashi yana iya gano sifofin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa ma suke cewa su su ma ba wai kawai tunani na hankali suke da ba, a'a da dalili na hankali ana iya tabbatar da wannan nazariya tabbatar da wannan mahanga ɗin kamar yadda a cikin ruwayoyi ma akwai dalilai wanda suke nunawa Allah subhanahu wa ta'ala lallai ya ba da damar ana iya gane sufofin shi kamar yadda in ban manta ba shi yasa ma duk lokacin da muka kawo an can tunani din in mun lura mun san kiraɓawa daga ciki da amsoshi don saboda kada tambayar ko kuma nazariya da tunanin na wa'annan ya shiga ƙwalwan mutum ya gani kamar ma lalle suna da gaskiya saboda haka nan duk lokacin da muka kawo wannan tunanin sai mun kawo raɓe da shi amsa game da wannan tunani ɗin wanda ya biyo darussa ya ji wannan a yanzu abin da za mu iya ƙarawa na riwaya an samu a cikin littafin Sheikh Saduq littafin shi wanda ya rubuta kan tauhid an samu a cikin shafi na 79 inda yake cewa fa ma'aniyul khalqi anhu manfiyatun a nan wurin imam yana cewa wai nan duk wata ma'ana wadda muke iya fahimta wadda daga cikin mutane ake fahimtarta duk sifar da muke iya mu fahimta ta mutum ko ma wata irin sifa ce to lalle wannan sifa ɗin abin korewa ce daga Allah subhanahu wata'ala ma'anar wannan riwaya ɗin yana nufin duk wata sifa wadda za mu ɗauko daidai da ta mutum mutum mutum yana gani da irin ƙwayar ishiya wannan yana ji da irin wannan ƙwayar kunne ɗin yana magana da wannan ƙwayar halshe ɗin ko wannan tsoka ɗin ta halshe to wannan sifa ce ta mutum ba yiwa mu ɗauki wannan sifa ɗari bisa ɗari mu aza ga Allah subhanahu wa ta'ala amma idan muka tsarkake ta daga wannan ƙaidin na cewa mutum yana gani da wannan ƙwayar idanu ko yana ji da wannan fatar ta kunne ko yana magana da wannan tsoka ta halshe da sauransu idan muka tsarkake daga wannan irin kamannin wanda ke ga mutum mu ce Allah yana ji amma ba da irin wannan fata ta kunne ba sannan yana gani ba irin na mutum ba yana magana ba irin na mutum ba yana da sifofi ga sunan wanda mutum yana da irin su amma ba irin na mutum ba ne kaga mun tsarkake su da kamantawa irin na mutum sannan lokaci guda kuma hankalin mu yana iya gane haka nan shi yasa ma wani wuri cikin alkurani ga sunan ya sha faɗa yake cewa huwa sami'ul basir shi shine mai ji shi shine mai gani Allah kenan kenan ana iya sifanta Allah da irin sifofi na mutum amma tare da share duk irin wannan dauɗaɗin wadda ke a wurin mutum shi kamala ne amma a wurin Allah dauɗa ne sifofi na mutum wurin shi kamala ne irin wannan wanda yake tare da su yanzu ƙarin misali kwana da Allah subhanahu ta'ala ya sa a cikin mutum kamala ce in mutum bai yi ba ba zai shi daɗin jikin shi ba ba zai shi ya ɗauki wata sabuwar rayuwa ba saboda hutawa da ke da kwai cikin kwana hakanan cin abinci ga mutum kamala ne ya ci abinci don ya ci ƙarfin jikin shi ya ji daɗin yin aiki kamala ce amma a wurin Allah wannan ba kamala ba ce shi yasa aka ce duk sifofin da suke iya suke iya nuna mamu kamala ta Allah to su ne suka dace da Allah amma duk sifar da in muka raba mun kawo na ƙasa ko kuma mun aibanta Allah subhanahu ta’ala to anan wurin wannan sifa din sam sam ta dace ba muna da kuma wata amsa a cikin dai wannan littafi ɗin na Sheikh saduk inda yi bayani cikin wannan littafi nashi na at-tauhid wani wuri ma yana ƙara mun bayani ya kawo mu wani hadisi na Imam Rida alaihi salam imam na takwas na ahlul bait alaihi salam ma'ana jika na annabi na takwas wanda aka yi wasiya da bi bayan annabi wannan bawan Allah wanda yake a ina yana a nan mashhad a cikin ƙasar Iran Allah ya arzuta mu ziyarar shi shi wannan bawan Allah ɗin wanda Allah ya zaɓa daga cikin bayan shi yana gaya mamu haƙiƙanin tunanin nan wanda mu muka yi bayani muka ce ga can kashi uku ne shi ma a cikin zancen shi ya kawo wannan magana ɗin inda yake cewa na riwaya kamar da muka ce ta zo cikin littafin tauhid shahi na ɗari da bakwai shi yake cewa linnasi fi tauhidi thalathatu madahibin سيتي فالنفي والتشبيه وإثبات بغير تشبيه فمذهب النفي لا يجوز ومذهب التشبيه لا يجوز والسبيل في الطريقة الثالثة تشبيه بلا تثبيت بلا تشبيه a nan wurin imamun reza yana cewa alaihi wa'ala, jaddihi alaihi musalam yana cewa mutane suna da cikin tauhidi suna da mazhabi ha guda uku mazhabi uku na farko masu kore dukkan sifofi duk irin sifofin da muke gani ga mutum su ci kab ba su nan ba mu da irinsu a wurin Allah na biyu su ne waɗanda suke kamanta siffofin mutum gaba ɗaya su ce su ne irin na Allah subhanahu wa ta'ala sannan na uku wanda suke tabbatar da sifofi ba tare da sun kamanta su ba ba tare da sun nuna sifofin Allah irin na mutum ba ne sannan ya ci gaba da cewa imam rida alaihi salam yana cewa su waɗanda suka a akan tunanin kore dukkan sifofi shine wanda muka ce tsarkakewa su ne kenan kishi na biyu a inda muka yi bayani cikin darussa da suka wuce yake cewa la ya juzu wannan tunanin samsam bai halitta ba sannan yake cewa su ma masu kamantawa la ya juzu sai ya ce hanya ta ƙwarai wadda ta dace wadda ita ce daidai ita ce hanya ta uku waɗanda su ne suwa ya ce tathbitun bila tashbih su ne waɗanda suke tabbatar da sifofin Allah ba tare da sun kamanta shi ba wannan ita ce hanya daidai in ka fahimci wannan to kana gane lallai menene na sifofin Allah subhanahu wata'ala sannan anan war zamu yi wata tambaya shin wai imamun rida a cikin wannan riwaya tashi alaihi salam yana son ya nuna mamu kasantuwa na Allah akwai shi ne ko kuma yana son ya nuna mamu sifofi na Allah sai mu ce wannan bayyane yake yana son ya nuna mamu sifofi ne na Allah subhanahu wata'ala musamman inda yake cewa wa madhhabu tashbihi la yajuz tashbih me tashbih kamantawa ka gani nan wurin sosai yana son ya nuna mu yana son yi bayani ne kan sifofi na Allah ba wai yana sai nuna mu akwai Allah ba wannan riwaya ba ita ke nuna wa akwai Allah subhanahu wata'ala ba mun gane kenan bayan fahimtar wannan riwaya cewa lallai mazhabi uku ne cikin tauhidi na mutane imma na farko ko na biyu ko na uku amma na uku shine aka zaɓin mamu ta nan ne muke gane haƙiƙanin sifofi na Allah subhanahu ta'ala yanzu abin da zamu iya ganewa wanda yake cewa ni ina ganin wasu sifofi musamman ma na mutane kuma a ce wai irinsu ne ga Allah ko kuma ya ce a yana ganin rahmaniya da ake cewa ga Allah kamar bai tausaya ma kowa shi ma wannan mun yi ishara duk cikin tambayar sai mu ce in ka ɗauki sifofin mutum ka kamanta su da Allah nan ne kake samun matsala amma in ka zaɓi ra'ayi na uku baka da wannan matsalai sannan kuma wai wasu da muke gani ba su cikin arziki akwai hikima ko mu ce wasu da muke ganin suna fama da irin girgizar ƙasa shi ma akwai hikima yana buƙatar mutum ya karanci haƙiƙanin menene hikimar da zowar misali girgizar ƙasa ko abin da ya kama da hakanan wannan shi ke nuna sifa ta ainihin Allah subhanahu ta’ala amma ba da mun kalli a jirkice ba wasu sifofi mu nuna haka Allah subhanahu ta’ala a yana buƙatar ƙarin bayani sai nan gaba cikin darussa na gaba insha Allah subhanahu ta’ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibina tahirin